يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan uku watan rabiul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 31 ga watan 12 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a babi na uku maimakon na biyu da nake cewa bisa kuskure a karatukan da suka gabata mun yi babul ikhlas babu tauba yanzu muna babu sabri muna nan a cikin hadisi na talatin hadisin sahabin annabi suhaibin rumi allah yarda da shi wanda wannan hadisi dan abin da ya rage mana bai da yawa za mu tashi a daidai gabar da wato an take bayanin sarki ya aiwatar da abin da yaro ya ce ya yi inda ina so ya ga bayan rayuwarsa to shi ne yaro dama ga masa cewa sai dai in ya daure shi a jikin wato tattire ya dauki kibiya daga cikin kibiyoyinsa cikin bakansa kwarinsa sannan ya sa a baka ya ja ya ce da sunan Allah Ubangijin wannan yaro to sannan da zai iya samun sa ya iya kashe shi to fa jama'an nasa sai sarki wato ya tattara mutane shi ne inda za mu tashi fi sa'idin wahidin a guri fetal guda ɗaya wanda zai ɗauke jama'a wa salabahu ala jiz'in ya kuma wato ɗaɗɗaure wannan yaro a jikin kututturan bishiya thumma akhadha sahman min kinanati sannan ya ɗauko kibiya ɗaya daga cikin kwarinsa summa wada'a sahama fi kabidil qaus sannan sai ya sanya wannan wato kibiya a tsakiyar baka kuma qala bismillahi rabbil gulab sannan ya ce da sunan allah ubangijin wannan yaro kuma ramahu sannan ya harbe shi da wannan kibiya fawaka as-sahamu fi sudghihi sai wannan kibiya ta sami kaya kayan yara tsakanin kunnensa da idansa ta gefen fuska na ake cewa a sudok daidai inda wani kashi a inda kuma tuyi kare akwai wani kashi da yake wato anin tsakani haka to daidai nan yi wato anin samu na wannan yaro fa wada'a yadahu fi sai shi yaron da aka harba a daidai kayan-kayan sai ya wato ainihin sanya hannunsa saboda raɗaɗin da ike ji na shiga kibiyar famata Allah ya ikon ya rasu a nan take mutu faƙalan nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulam mun ba da gaskiya da ubangijin wannan yaro ashe dai shi yake iya yin komai ga wanda ya gagari sarki ubangijin da ya gagara ya fi karfin sarki ya karɓi rayuwarsa cikin sauƙi fa'utiyar maliku sai aka zo gurin sarki faƙilala aka ce da shi a ra'aita ma kunta ta Ba ka ga abin da kake gudun faruwa ba ga shi ya faru ara aita me za ka ce ma kunta tahzar game da abin da kake kyamar ko ƙin ya faru qad wallahi nazala bika hadaruka tabbas mun rantse da Allah ko na rantse da Allah ga mai gaya masa yake cewa na rantse da Allah abin da kake gudu ya same ka qad amana nasu gaba ɗaya mutane sun bada da gaskiya mai gari yawa yake dama duk abin da ake gudu na a kawar da fada da kawar da bafade da kawar da yaro na kada a yi addinin da suke kai ne to gashi yanzu ba su kuma kowa ya karba fa'amara bil ukhdud ganin haka sai ya umarni da a haƙa ramuka bi afwahi sukak a duk wato wata ƙofa ta hanyoyi daga hanyoyin garin kamar yadda da garin da yake da zagaye da ganuwa da kuma wato ƙofofi a ce ƙofar na'isa ƙofar nasarawa ƙofar waika ƙofar kaza ce duk inda sai an bi ta nan za a wato fita ko kuma duk wata hanya daga cikin hanyoyin garin da ke kai mutum zuwa ga inda yake so ya shiga a cikin garin ya ce to a yi rami a haka wato rami a gurin aka aiwatar da abin da ya ce ma'ana aka haƙa ramukan wa udri mafi hanniran aka kuma hura wuta a cikin ramukan da aka haƙa wa qala man lam addini yace ya ce duk wanda bai fasa addinin da yake kai na musulunci ba bai yadda ya rida ya tabbata akan abin da yake kai da da ya sani a biyayya ga sarki da ake ba fa'ahimuhu fiha ku jefa shi cikin wannan ramin da yake ci da wuta au qila la ko kuma a ce da wanda ya ƙi dawowa da kan addinin musulunci iqtahim fada da kanka tunda an fi fafa'alu sai waɗanda suka zo suka gaya wa sarki wannan bayani ko waɗanda ya umarta da su haka suka aikata abin da ya sa su hatta ja'at imra'atun ana cikin haka har wata mace ta zo ma'ana aka kawo gabar samun wata mace cikin waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala bisa tsarin abin da wannan yaro da fada koyar da su kafin a kashe su wa ma'aha sabiyyun laha tana tare da wani ɗanta ƙarami tana ɗauke da jaririnta fataqa asad sai ta daƙi ta tirje an taƙa a fiha a game da fadawa cikin wannan rami da aka haka aka hura wuta a ciki faƙala lahal gulamu sai wannan jariri nata da yake tare da ita ice ya umma ke babata isbiri ke haƙuri da abin da zai faru da ke fa innaki alal ai akan gaskiya kike fadawa cikin wutar duniya akan gaskiya ba komai bane shi ya sa mala ya kawo wannan hadisi a babun haƙuri babu ko shakka kana ganin wuta a laka ko a ce fada ka fada in baka iya haƙuri akan abin da kake kai na addini ba za ka dawo za ka fasa rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi za mu koma mu biyo kamar da muka saba can abin da ya rage mana kalmomi ne wasu dumma mun faɗe su a cikin bayanin da muka to gaba karatun mutum yake cewa fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin sai sarki ya tattara mutane a fili guda fetal da ya ɗauke jama'a wa salabahu ala jiz'i ya kuma wato ɗaɗɗaura wannan yaro a jikin kututturen bishiya ثم أخذ سهما من ya يكما ɗauko kibiya daga cikin kwarinsa ثم وضع السهم في كبد القوس سنن كما sannan kuma ya sanya wannan kibiya a tsakiyar bakan da ake ja a saki sun qala sannan yace bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro thumma ramahu sannan ya harbi wannan yaro fa a as fi sudghi sai wato ainihin kibiyar ta sami tsakankanin ido da kunnen yara fa wada yadahu fi sudghi sai ya sanya hannunsa a wannan guri da kibiyar ta sama saboda tsananin raɗaɗi mata shi kuma Allah ya masa cikawa a daidai lokacin faƙalan nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulam mun ba da gaskiya da ubangijin wannan yaro cewar da aka yi sannan ya jefe shi ko ya harbe shi da kibiya a wato ainihin sudughi kamar da na faɗa an ce suduk a larabci abinda ake nufi nan daidai inda ido wutsiyar ido da ake cewa ka tafi zuwa kunne to wannan tsakankanin shi ake cewa sudugu a sudugu a larabci to nan ya sama mana kibiyan nan ta hara ta datsa ta shiga bayan nan kuma aka ce sai ya sanya hannunsa shi yaron a gurin inda aka sama shine malamai suka ce eh hakan alama ce ta zafi da raɗaɗin da yake ji na shiga kibiyar da ta masa wannan ba sai wato anin shiga kibiya ba duk sanda aka ce an maka ma wani makami to za ga mutum ya kai hannu gurin saboda jin zafin in kuma da jini na ga ko da wani gudunmawa zai iya kansa na tarar jini to irin wannan dama yana faruwa da mutum in ma kuma wanda bai jinye ba ne dukan zai sa ka ga wato raɗaɗin dukan ya sa ka kai hannu gurin da aka samu aka da ka wani wani yanayi ne da Allah ya halicci dan adam a kai ko kuma duk ma wani mai rai duk sanda ka taɓa wani sashi na jikinsa da zai ji wato ba daɗi to za ga ya kai wa gurin ɗauki da tunanin me zai iya yi don ya samu wato sassaucin halin da yake ciki malam muhammad bin bin salih al ithamin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a wannan abu da ya faru na yaro ya gaya wa sarki yadda zai ya iya cin nasarar kashe shi sarki kuma ya aiwatar da wannan abu hakan kuma ta faru yaro ya mutu yake cewa hakan na sanar da mu halaccin mutum ya sai da rayuwarsa ya tafiyar da ita saboda maslahar gama garin al'umma baki ɗaya ma'ana saboda maslahar al'ummar da ike ciki duka ya yadda ransa ya rasa shi don ceton al'ummar da yake rayuwa tare da ita wannan hadisin ya koyar da mu haka ita domin shi wannan yaro shi ya gaya wa sarki shi ya nuna wa sarki abin da zai yi ya iya cin nasarar kashe shi ya iya salwantar da rayuwarsa duk da ba shi ne ya ɗauki makamin ya daɓa wa kansa ba ko sarki ne ya aikin wato tunkararsa da makamin ya kashe amma dai sila hanyar yadda aka yi wannan abin aka yi nasara yaron ko za ka iya cewa sarki bai ci nasarar kashe wannan yaro a kan kansa ba sai da ya bi abin da yaro iba da shawara ko ya nunar aka yi nasara saboda haka da maganar da yaro i da aikin da sarki su suka haɗu suka zama sananiyar tafiyar ran wannan yaro to ne malamai suka ce wani na nuna za ka iya yadda rayuwarka ta salwanta don ceto rayuwar 'yan uwanka musulmi su tsira da addinin musulunci su kubuta su je wa Allah suna yardaddu ababen yarda a gurinsa to a wannan lokacin da aka kashe yaro fafutukar da yake dama ƙoƙarin da yake yi na kira ɗaiɗaiku da warkar da jama'a da yake yi na ya zai haɗa ka da Allah ne duk wanda ya zo masa da magana ciwo yakan ce ba ni ne mai warkarwa ba Allah ne in ka ba da gaskiya da shi ni zan ma addu'a ya amsa kaga ƙoƙari ke musuluntar da mutane to sai ga dama ta samu da za a iya karɓar musuluncin nan gaba ɗaya lokaci guda bari ya yi amfani da ita ya yadda ya rasa rayuwarsa don ya ceci al'umman nan su karɓi addinin Allah dama in ya rayu ya tsawon kwana a yi ribarsa da tsawon kwanan ya ciyo su kuma idan dama za ka yi nasara a wajen isar da saƙon Allah a ce kuma yanzu rayuwarka ta ƙare to ai rayuwa ta yi kyau shi kansa manzon da aka aiko mana da ya gama abin da zai na isar da sako sai aka ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba shi ma ana gaya masa lokacin tafiyar ka fa yayi abin da ka zo yi ka gama ci gaba da kuma neman gafarar ubangiji to shi ma sai ya ga cewa ah, to in ma ya zauna ya dade ai kokarin da zai yi ko yake yi na a karɓa addinin Allah idan ya faɗi wannan jama'a suka ji sarki bai nasara ba sai da ya faɗi ubangijin da shi ya ba da gaskiya da shi kuma yace shine shi ubangijin sarkin kansa duk da yaki, to in jama'a suka karɓi wannan ai an ci nasara rayuwa ta yi kyau to shi abin da yake so shine ne sai aka ce faƙalan nasu amanna bi rabbil gula da mutuwa sai suka ce mu kan mun ba da gaskiya da Allah ubangijin wannan yaro abin da yaro yake so ya cimma ya cimma duk da ba rayuwarsa ya mutu amma abin ya hara Allah ya cika masa burinsa sannan a daidai wannan gaba shi dai malam Muhammad bin Salihul Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yake cewa amma abinda wasu daga cikin mutane suke aikatawa a yau a halin da muke ciki yanzu muke rayuwa na wato tarwatsa rayuwarsu da kashe kansu ta salon wato ɗaura wa kansu bom ko wani abu da zai tarwatsa su ya tarwatsa wanda suke cikinsu suke tare da su mutum ya ɗaura bom ya tafi cikin kafirai ya kuma wato kunna ko ya murɗa ko ya saita wannan bom nasa ya wato tarwatse shi kansa waɗanda kuma yake cikinsu na arna su tarwatse ice wannan ka sani ka kiyaye kisan kai ne a musulunci ba ɗaya yake da abin da wannan yaron yi da abin da wannan hadisin ya koyar ba Ice Allah ya tsare mu da kashe kanmu da kanmu Ice abin da ya sa kuwa aka ce wannan kisan kai ne ba ciyar da addini da musulmai gaba ba ne Ice domin shi wannan kisan musulunci ba shi da maslaha a cikinsa irin wannan wanda ake yi na tarwatsa kai da waɗanda ka tarwatsa cikin arna ice domin idan mutum ya kashe kansa ya kashe mutum goma daga cikin arna ko ya kashe kansa ya kashe mutum ɗari ko ɗari biyu daga cikin arna musulunci bai ƙaru da komai ba shi da isan musuluncin ike yinsa an rasa shi su da ba su shigo ba an rasa su yace to an go bata goma ɗaya bata gyaru ba yace wannan baya cikin irin abin da wannan hadisin yake nuna ba duk da wasu ana samu saboda karancin fahimtar addini da sanin shari'ar suna ga kamar wannan wata hujja ce na kai haka kai yace a'a hadisin baya nunar da haka ce su mutanen da suke irin wannan su da suke musuluncin ransu a gurin Allah ran mumini guda ya fi duniya da abin da yake cikinta Ta sai ka lalatar da wannan ran rayuwarka a duniya ka ci gaba da bauta wa Allah ita ce mafi mahimmanci hikima da ta sa Allah eh duniya kenan ma dan bayansa da ya zuba a ciki su bauta masa sai ka datse wannan bautar da kashe kanka sannan kuma ka kashe wasu da zai yiwu in a kira su a kira su su ma ka kashe su ce to wannan musulunci bai karu ba musulmai ba su karu ba sabanin abin da ya faru da wannan yaron shi an rasa rayuwarsa amma duk wanda suke ban ƙasa na wannan lokaci a filin da aka wani abu sun yadda da Allah sun musulunta an fahimta ko to in kai ma kisan kanka zai irin wannan na yaron to daidai ne ka kashe kanka amma in ba irinsa ba ne sai dai kai a rasa ka a rasa kuma wasu da za a iya kira zuwa ga addinin Allah to wannan baya cikin kwarwa addinin musulunci fa utiyal maliku sai aka zo wa sarki fa qila la aka ce da shi a ra'aita kaga abin da ya faru baka ga abin da ya faru ba ma kunta tahdhar abin da baka so ne ya faru shi ma ya gani fa ai shi ya tara jama'a ko amma dai ƙara jaddada masa ake ya ji da kunnensa ya kiyaye in ma bai fahimta bai fahimta in ya fahimta ya ƙara fahimta yanzu fa kowa ya karɓa abin da ake gudu qad wallahi nazala bika hadaruka na rantse da Allah ko mun rantse maka da Allah abin da baka so tabbas ya faru kada amanan nasu tabbas mutane duk sun ba da gaskiya to a wannan gaba yi mana bayani na mafi girman abin da kafirai suke ki mafi girman abin da sarakunan da ba na Allah ba kangararru bujirarru suke ki, shi ne su ga wani ya fahimci addinin Allah ya yi riko da shi ya tabbata aka ba sa son wani saboda wannan ne zai sa a ƙaurace wa abin da ake musu na bauta musu da wahalta musu ta da ba haka Allah ya ce a wahalta ba kuma wannan ne zai sa a koma bautar ubangijin da ya isa da kowa da komai a bar bautarsu to shi yasa ba sa son a ce ga wani ya fahimci addinin Allah ya riƙe shi ya tabbata so da inda za ka fahimci addinin Allah ka fahimce shi ka tabbata a kai to mu'amalarka da kowa tana da limit da iyaka idan ka wa iyaye biyayya suna cewa a saba Allah za ka ja ah, nan kuma ba ku da huri da an zo magana manzo Allah ya ah, eh, gaba yake da ku kanku iyaye da an zo magana iyaye da wani sace a ah, ko fa iyaye gaba kuke da wani da ba ko ba kuma Allah ba manzo ba komai nasa da ka'ida da tsari fahimtar wannan ba zai hana shi ya ɗauki haƙƙin Allah ya bayo bawan Allah zai hana shi ya tauye wa bawan da yake rayuwa haƙƙinsa to in ku aka fahimci wannan to fa irin abubuwan da ake naɗa masariya da kwakyariya a zamantakewar da ake da sarakuna da masu mulki ba zai aiwata shirkar da ake ba za a yi ta tsafa-tsafa ba za a yi su ba to shine abin da suka fi ƙi waɗanda suke kan mulki ba bisa tsarin Allah ba waɗanda suke kan kangarewa da bijirewa da ƙibbin abin da Allah yake so to ba sa son bayan Allah su fahimci addinin Allah shi yasa kaga ake dakile harkar ilimi musamman da yake da alaka da addinin Allah inda wani abu da aka fahimci jama'a suna fahimta addinin sai ce a cire shi daga cikin tsarin koyarwa a tsabtare kaza a fitar da kaza a fitar da kaza sai zama sai yan wasu abubuwa kawai a suna amma ba za su ba da ginanniyar aƙida da ginannan wato sanin shari'ar musulunci to kuma wannan ƙalubale ne ga dukkan musulmin da ya samu kansa a wani mukami ya ga wace gudunmawa zai iya baiwa addininsa wani ɗauki zai iya barwa don kawar da irin wannan matsalar da kuma dawo da musulunci abin da ya rasa a cikin abin da ake iya yi na ilmantar da al'umma da fahimtar da su addinin ubangijinsu Wannan sai yake sanar da mu babban mafi mahimmancin abu a gurin masu sarauta su dawwama akan sarautarsu duk abin da zai musu barazanar dawwama akan sarautarsu za su yi fada da shi ko saboda ai yana ga idan yaron nan da ya fahimci addini yake kiran mutane zuwa ga abauta wa Allah to fa za a wayi gari sai maganarsa ake ji ba ta sarki ba za a wayi gari sai ubangijinsa ake bautawa ba ta sarki ba to tun da haka ne kamata ya isalwantar da rayuwar wannan yaro sai ke ga in yi haka ita ce mafita to kuma duk masu mulki akan wannan tsarin suke tafiya duk wani wanda ya taho ike wani kira ko yake wani abu da suke ga zai kusanci kujerarsu to za su gama da shi sai suke ga ita ce mafita ita ce matsira wanda da za su fahimci wani abu cewar in kana kan abu ina kan abin da ba shi ba a zo a yi zube ban ƙwarya in ka fi ni dalili da hujja da ƙarfin bayani da za a fahimce ka to shi kenan in ja ka ce zo a yi ba za ka faɗi ba ba za ka rasa darajar ba kuma jama'a duk za su ganin kimaka ko da misali ana jin wannan ya fi ka fahimtar abin da isa ya nasara a kanka to amma tun da baka ja da shi baka ce zo ba mamaki ce a ci gaba da jagorancin mu a mu da wancan kiran da muke ba ma zai kusanto ka kujerar sai dai zama mai taimaka maka to amma ba sa fahimta haka su dai wannan kujerar da suke kai suke ga in ba sun kawar da wani wanda zai iya matso ta ba ko kuma ya faɗi magana abu tasu a batasu tasu ba to ba za su ci gaba da abin da suke ba shi yasa ko a munan najeriya da ake cewa ba ruwan gwamnati da addini e za ta yadda ba ruwanta da addini amma in bai shafi mulkin ta ba amma in za ka faɗi wani abu da yake da alaƙa da kujerar mulki da ake to ko a biyo ka cikin dare ko a tare ka a hanya ko wani salo daga salo za a kau da kai haka galibin masu mulki suke to amma ka tsaye tsakaninka da Allah kake yin abin da kake dan Allah nan gani nan bari wallahu ya minan nas Allah ne mai tsarewa shi yasa ya tsara wannan yaron daga sarki ba yadda ya iya shi mutum nawa aka yi shirin kashewa na Allah masu kira zuwa ga Allah ba a yi nasara ba sai da lokacin ɗaukar ransu da ubangiji ya tsara ya suna da yawa Allah ya jika abubakar gumi da rahama an sha shirya yadda za a kashe shi amma kuma Allah ya fadda shi ko a nan kano zuwan da ya yi gidan abdullahi fantiya sai zuwa aka da jami'an tsaro aka fita shi haka kuma an sha a gayyace shi wani abu shirin da ake in ya zo a kashe shi a yi a hana shi a yadda zai taho shi ya za a gayyace shi a ce ba zai gurin addini ba sai ya taho mota ta lalace saboda ba tsara mai ji a kashe shi ba ba yadda ya iya kuma ya makara shi ma sai dai juya gudanuwa akai ba kuma shi kadai ba to haka za ka yi ta wanda duka za an kashe lokacin su ne baka isa ka kara wa mutum minti ba baka isa ka rage masa Allah ya samu dace a ci gaban bayanin sai aka ce qad wallahi nazala bika hadaruka tabbas wallahi abin da kake gudu ya same ka wanda ya kawo bayani ga sarki ko mutum ɗaya ne ko mutane ne da yawa a bayanin faca suke wallahi da wasu karantse da Allah ashe su ma sun shiga ciki tsindin ko wannan abin da bayanin yake gaya mana ke E, kuma ba haka ba to sun yi irin abin da sarki ya yi bismillahi rabbil gulam ba dan ya bada gaskiya da shi ba amma yadda shi yake iya kashe ko to su ma ɗayan biyun nan ya faru da su in su aka sa suka watsa wannan haƙa ramuka suka hura wuta suka rika cilla mutane kenan rantsuwar da suka yi sun tabbatar da wannan wanda ya kashe yaron wannan ubangiji wannan yaron to fa ya kai ga sa kowa ya karɓi abin da yaron na yake kai shi sa ma suka rantsa da shi a ko kuma su ma sun yi imanin amma ba yadda suka iya suke wasu abubuwan an fahimta ko ta suka ce tabbas wallahi abin da kake gudu ya faru da kai da haka ana sun tabbatar wa da sarki imanin al'umar da suke wannan lokaci da wannan guri baki ɗaya sun yarda da Allah su ma suna gaya masa cewar kai mu ma fata kai ga muna rantse maka da ubangijin wannan yaron abin da ake gudu ne ya faru an gane ko yawa ka amara bil ukhudud sai umarni da cewar a haƙa ramuka bi afwahi sukak a wato hanyoyin ko ƙofofin hanyoyin da ke isar da mutane zuwa ga gidajensu ko inda za su ko guraren bi na wato ainihin hanyoyin garin in an ce suka a tsari ake jam'i ne na hanya hanyoyi ta faƙuddar aka ku haƙa ramukan wa udrima fiha an aka kuma hura wuta a ciki wa qala ya kuma ce mallam yarje an dini duk fa wanda bai fasa wannan addinin da suka karɓa na bin Allah ba fa aqhimuhu fiha ku turmutsa shi cikin wuta tun kuɗa shi ciki au qila ko kuma aka ce da wanda duk ibada gaskiya din ya kida daga addinin iqtahim fada da kanka to haka yake faruwa aka fi karfin ka samu kanka inda ba yadda ka iya za zuwa ce shiga da kanka to dan baka shiga ma duka ne zai shigar da kai ko ingizawa wace da za ka fada ba ta salon ma da ife maka sauki ba su da ko dai a ce shiga da kanka ko kuma a tura ka in ma ka tibire ka ki ka wato anin jiya daga fa fa'alu hatta ja'at imra'a suka ci gaba da aikata haka ana ɗaukan wanda ya tubure ya shi addinin Allah zai yi a jefa ko kuma ce da shi je ka fada da kanka ba da iya ya fada har ja a cimra'a wata mace ta zo ita ma ta karba addinin wa ma'aha sabiyun laha tana tare da wani ɗanta fata ƙa'asa sai ta cirje ta tsorata ta dage an taƙa a fiha akan ta fada cikin wannan wuta faƙala lahal gulamu sai yaron ya ce da ita ya umma ke babata isbiri ki yi haƙuri akan abin da zaki tunkara fa innaki alal haq haƙiƙa akan gaskiya kike to ukhdud kamar da muka ji shine ramuka da za a haƙa su ake cewa ukhdud aka haƙa aka karta ƙasa aka yi rami shine ukhdud sannan afwahu suka muka ce shine hanyoyin ko kofofin hanyoyi da ake bi sannan dangane da abin da ya shafi abrama ko udrima shine hura wuta iqat ko ish'ad duk abin da yake nufi kenan in an ce o kahima an tura abu cikin abu ko an tunkuɗa shi attaqa'us shine ka tsaya ka dage ka tirje shine taqa'us to wannan gaba da muka karanto tana sanar da mu tsananin azabar da al'ummar muminan wannan lokaci suka fuskanta cewa al'umman da suka gabace mu wanda suka ba da gaskiya da Allah suka riko da addininsa sun fuskanci matsananciyar azaba a gurin abokan gabarsu arnan lokacinsu wannan yasa ake cewa tarihi maimaita kansa yake irin duk wani abu da wani kafiri zai yi a yanzu kafinsa wani ya riga shi a tukadan an harba maka ba harsashi lokaci guda ya ɗauke ka ina ga wanda wuta za ta rikaci tana cin gashi tana cin fata tana cin kafa tana cin baya tana cin da haka za ka ƙare ai ba ɗaya ba ne ko ashe kaga kafin abin da za a yi maka an yi wanda ya fi haka to kai igiya aka sa aka rataye ka nan take numfashi aka datse shi gittawa jinin aka tsayar da ita ran ya tafi to wani zarto aka sa ana kikara tun yana jin kikarawar har aka datsa biyu wannan bangare ya faɗi wannan bangare ya faɗi za su ɗaya da mai irin wannan to amfanin a gaya mana abin da waɗanda suka gabace mu suka shiga ciki mu ma mu ji cewar haka za ta iya faruwa da mu kuma wannan ba zai samu ba addinin mu shi ne abin da ake gaya amfanin a baka labarin wani wanda ya gabace ka akan imani da irin haƙurin da a gaya maka labarin wani bajirarre kangararre da irin kangarar da i don kaka fada wa abin da ya fada ka faɗi da fashin Allah a wannan gaba ana sanar da mu tilastin yin haƙuri kan riƙo da gaskiya da tabbata a kanta duk mutumin da yadda zai faɗi gaskiya duk mutumin da yadda zai ƙudurta gaskiya duk mutumin da yadda zai tabbata a kan gaskiya to in bai haƙuri ba zai rabu da ita amma in kana so ka tabbata a kan gaskiyar da kake kai sai ka yi haƙuri za a sauya maka suna za a hana ka sakewa baka taka ba za a ce ka zubar kashi nan a gidanku ne a unguwarku ne a garinku ne a duk inda kake haka bayan suke in dai wannan zai tsayo akan gaskiya to fa sai yayi makiya haka kawai wani zai tsaye saboda wannan gaskiya da kuma ba kayanta nan to ai kowa duk kowa duk bai ai duk kowa ma haka amma ina ga gaskiyar da kake shi yasa ake ganin laifinsa na shi yana rashin gaskiya da kai ma ka bi duk da ba zuwa na aibata su ba ko ana nuna su to shi yasa kai kake da baki ne a gurinsa saboda haka wanda ya riko da gaskiya akwai bukatar yayi hakuri wanda ya da zai ba addinin Allah to sai ya dawo shi yasa annabi yake cewa ya ati alannasi zamanu دينه كالقابض على الجمر wani lokaci zai zo wa mutane da wanda ya rike addininsa katakau na addinin musulunci kamar wanda aka ba wa garwashin wuta ne ya danki in danke garwashin wuta yana da sauki to riko addinin musulunci zai masu sauki in ku bai da sauki to riko musulunci a wannan lokacin bai da sauki ne yanzu ake ciki ta za mutum ai zaka kaza ce to sannan ustaz mun ga isa waziri ko ba kai ba yanzu ba kai fara an ga wanda suka riga ka sun mutu masu na yi to haka za ka yi ta gani sun haka sai kai haƙuri da abin da za a gaya ma da abin da za ka ji da abin da za ka gani shi ne ba wasu yake cewa kan ji ka ƙi ji ka gani ka ƙi gani shi ne za ka tabbata akan gaskiya kan abin da za a faɗa ba to bayan wannan duk abin da muka ji Allah ya gaya mana a game da wannan wato ainihin tarihi da kissa da labari to kuma shi da kansa Allah subhanahu wata'ala bayan bayanin manzo da muka ji a wannan hadisi shi da kansa ya dunkule wannan bayanin ya faɗe shi a wasu ayoyi cikin suratul buruj sai da ya rantsuwa ya faɗi wannan labarin saboda girmansa a gurinsa ya ce wasu sama'i zatul buruj wal yaumin maw'ud wa shahidin wa mashhud sannan sai ce kutila ashabul ukhdud an tsinewa masu haƙa ramuka su ne waɗannan da muka bayanin su har nan wancan lokaci annari zatil waqut ma'abotan wata wuta da take ruruwa su suka hura ta ake ƙara izata ta ci gaba da ce izhum alaiha qu'ud a yayin da suke zazzauna a gefen da suka kunna take cin suke cilla waɗanda suke cilla ko suke sa su shigan suna gefe suna kallon irin yadda wutar take cinsu e sa irin wannan suna da mugunta annayin yana wa musulmi izaya ko ukuba ko azaba to dariya yake yana kyalkyalawa wani hadda faduwa a ganin abin da yake masa ko waɗanda suka samu kansu a irin waɗanda aka kai irin su guantanamo da ake cewa da sauransu irin abin da yake zuwa na waɗanda aka iya samun abin da suka faɗa arne ne za a tafi da musulmi bayan an sa ka a kurkuku an ɗaure ba a baka abinci ba ya zo ya cire ya tsallara ma fitsari a fuska ya ji kaka da shi to ya kago wannan zai maka ciwo zai ga yanayin yadda kake yi kana kare fuska kana abin nan kana jin ba daɗin kuma bayan ya gama shi kama dariya ya gama wulakanta ko ya kaci ya tofa ma irin wannan diya ya to amma duk in ka kwatanta da wannan daukan a cilla wuta wannan na a tsallara ma fitsari ko a kaki a tofa ma ba komai ba to su ma haka da zatul waqut idhum alaiha qu'ud suna zazzaune suna kallon abin da suke wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud Allah ya ce a halin suna kallon abin da suke wa mu'mina suna kallo ka a ji kayi karar kunar a sheke da dariya to haka suka riƙa wasu Allah ya ce wa ma na minhu ba su gana musu wannan azaba ba illa an yi umino billah sai don kawai sun ba da gaskiya da Allah shi ne laifin da ba su ba da gaskiya da Allah ba to da ba su ga haka tunda ya ce ake wanda duk ya fasa ku kyale shi ko kenan laifin shi kenan saboda haka ba su yi musu wannan azaba ba ta ƙona su da ransu sai dan sun ba da gaskiya da Allah al'aziz magwayin da ya gagar kowa ina su ne kyale su saboda ya kai waɗannan bayan zuwa ga wani matsayi da yake so ya kai su su kuma saboda ya kama su kamun da ba za su kufce haka yake tsarinsu kaga ashe ba lalle bane dan kai imani duk abin da kake so ka samu a nan duniya a akwai wanda ake jiran ka da shi a lahira mai dorewa shi yasa sai a dakata ah to a yaron yana ta addu'a ana kare shi ko amma sai aka buga da kuma ya faɗa abin da ya mutu ko ai su ma waɗannan da suka yi imani za su iya addu'a a karɓa amma sai aka basu da fuskantar wannan jarrabar saboda ana so su kai ga wani matsayi da za su tafi tare da wancan yaron da ya tafi ya su gidan gaske ya gabace su je tara su a gurin da za su yi da ni'imar da babu yankewa Allah ka datar da mu allazi lahu eh, al-aziz wanda yake mabuwa al-hamid abin yabo abin godewa allazi lahu mulku samawati wal ard wanda yake da mulkin samai baki daya kuma yake da mulkin kasai baki ɗaya. والله على كل شيء